hukuncin wanda ya jinkirta yanka a aski alhaji ne ya jinkirta da aski bai yi askin da aka yi ba a hukun hafira ko kuma aka hana shi ba gaba ɗaya in aka tare shi da ciwo wa ma aka hana shi da ci gaba da wannan aiki don wani dalili ba da ma wa kafa bi arfa alhamdulillah ya tsaya arfa amma daga na aka dakatar da shi duka kuntu a ra'aika a nono fiye ba ni labari man akarar hilaka mutumin da ya jinkirtar da aski filaji awil umra hatta kharaja min al-harami ila al har da shi ya fita daga hurumi ya shiga hillu amma alhamdulillah ya yi arfa amma daga nan yana nan bai yi aski ba bai yi aski ba bai yi aski ba sai da shi ya fita daga hurumi fa madat ayyamu shari! kwanukan ta shari kuma suka wuce kwanukan zaman bina suka wuce kwana uku nan gaba da shi bai yi askin nan ba A ayakunu alaihi lidhalika damun jini zai waje ba a kansa madadin wannan aski taron rikin askin nan a ce sai yi yanka da lidhalika damun amla ko ba komai a kansa kawai saboda barin askin nan fi kauli malik amma ana bukatar amsan nan makanan imamu malik ake nema ba ana nema amsan wani malami daga cikin malamai ba قال قال مالك رحمه الله من أكثر الهلاكة ومن جد إذا انكسد عفكي بيبا من الهاج حتى رجع إلى مكة هل يدعو مكة حلق بمكة بعفك في مكة ولا شاء عليه بابهم أكثر نتارا Kalau nama saya ibadah, ini Abu غشى عليه وإن فيها حتى يرجع إلى بلاده wannan shi ma mantu mantuwansa ta kai mantu? a yi aikin hajji a ƙare ya dawo makka ya hau jirgi ya dawo ko ya hau mota ya dawo ainihin bai ya asi ba ga shi yanzu ya faro makka eh, eh, ya jiyo ila biladi fa inna malikan rahimahullahu qala ya haliku حتى كيف دول غيانيشي سي عالي وعليه الهدي ودلي يبعد هذا وهو رأي وانا فهمت اماني دار ومالي قلت نجي فما قول مالي في من أبصر ومطلن لأكا كفنجيشي بعدما وقف بأرفع ya je ya yi tsayuwar ƙarfansa ya yi abin da ake amma daga nan inna aka wuce da shi ko ko kuma dai ciwo ya tsare shi ko dai wani abu mai sa a fafa ba ya ce ba kwada malikun man wa kafa fi arfaka har mutum ya tsaya a arfa kuma nasiya ramyar jimani kada ya bar jifa kulliya hatta zahabat ayyamu minan ma kwanukan minatin sun wuce kala fa inna hajjahu tammun hajji ta cika wa alaihi an yi hudiya badana wannan lalle ihadayan wule diyan raƙuma fi wata wa ida wa kafa bi arafata in mutum har ya riga ya tsaya a arfa ba ka da san mahajjiro kan hajji arfa wa laifi an ya tsofa bil baiti sai ya yi tawafi tawafa laifazati shi wannan rukuni ne wala ya hillo min ihramihi ba zai iya fita daga haramarsa ba iya kwance ta sai dai bayan tawafi da zaki hatta ya tsofa tawafa laifazati وعليه لكل ما ترك يا ذا مواجب كان فقد ابن دغري يا بر مختلفة وانا مختلفة يا بر قانو كمنا يا بر جيفا يا بر يا بر ما ترك نرن الجمار ولترك المختلفة ولترك المبيت ليالي منا منا هذا يوم واحد هذا هذا هذا za a ce masa jifa da bai ba hadaya kwanan mina kwanan mai ike da sunan mustalifa hadaya kwanukan mina hadaya an duka wannan zai hadaya da yake zai ohu min zalika kullihi hadayin wahidu ko na da shi ma dai nan za a bashi na'am sai uzuri dai wani abu daga cikin safin ana kaddara ba ba da masu gudanar wani dalili daga cikin dalilai ya yi mantuwa ya yi kulle shi aka yi ta haɗo su da gwamnati wanda tuhuma ko wata dalilin tuhuma aka tattara shi yanzu ba ma ta abu na ba rayuwarsa ake neman tuhuma wai ta magana haske? kila ma kashe shi za a yi ko da kashe shi za a yi kaga sai an tabbatar da ya yi askinsa tukuna da sauransu amma yanzu ba a tantance ba yau ke za a bashe su kalai to haka